الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم من na littafin misbahu salik a مذهب المالكية يوزا ميدا بياني أكان mu دجين bayani da kuma abin da hadasi yake hanawa babban hadasi ko karami a darasin da ya gabata mun yi bayani akan abin da ya shafi ma'anan haida da kuma mafi karancinsa da mafi yawansa da kuma idan mace jinin ta ya zarta al'adanta yaya za ta yi mun yi bayanin hukunce-hukuncen tare da dalili yau kuma za mu tashi inda mali yake cewa wa hamilun fi sittatin aw fi aqal 20 fi ma fawqa kamal Wa manta ƙasa o ha tu lafaku, aya mu haifi wa hamilun ƙasa haƙƙi ku. Waha milun matamaitiki Idan al'ada ya zo mata a cikin wata shida, auke a kalli ko kuma abin da bai kai wata shida ba, to ishiruna kwana ashirin ne za sai tana haila, ma'ana mafi tsawon kwanakin da za ta haila shine kwana ashirin, shine a akasar mudda amma ya dauke ko da rana ranan farko ne za ta yi wanka ta yi sallah ta yi azumi amma in bai dauke ba har zuwa kwana ashirin sai ta fi ma fauka ha in kuma sama da wata shida ne shaharun kamal wato shekara abin nan wata guda ne wanda ya cika ko a ce kamul wato idan ya kai wata bakwai ne jinin ya zo na al'ada cikin wata bakwai ko wata takwas ko tara ko wata goma ko shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku duk ciki zai iya kaiwa idan haka ne to jejinsa wata ɗaya ne ma'ana za a ƙara kwanakin idan bai ɗauke ba har zuwa kwana talatin to nan ne za a mata hukuncin cewa mai istihaba ne amma ya ɗauke kafin kwana talatin za ta yi wanka za ta yi ainihin wato abin nan sallah da azumi mazhaban malikiya mace mai ciki tana yin al'ada shine tana jinin haila sannan idan cikin bai wuce wata biyu ba al'ada ya zo mata hukuncinsa ɗaya da kamar ma a ce ba ta da ciki in ba ta da ciki yadda ta saba al'adanta ko in ba ta tawa ba zai wuce kwana goma sha biyar ba to a haka yake amma in ya wuce wata biyu zuwa wata shida to za ta kai kwana ashirin tana tana al'ada wato ko da ya wuce kwana sha biyar hukuncin ta hukuncin mai abin nan mai jinin haila ne hukuncin ta hukuncin mai al'ada ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba kuma za ta saurara mijinta ko ba zai sadu da ita ba sannan in ya wuce wata shida har zuwa ta haihu ko da cikin zai shekara ko fiye da haka nan kuma kwana kwana talatin ne to malamai sun yi saɓani mace mai ciki tana haila ko ba ta wasu malamai sun tafi cewa tana yin haila wannan kuma su ne ulama kamar malikiya da shafi'iyya da ahlul hadis wato malaman hadisi da kuma ishaq bin rahawiya da aisha a wata riwaya da layth bin sa'ad da abdurrahman bin mahdi da qatada da bakar bin abdullah al-muzani wannan sun tsaya akan asali ne cewa asali mace ta yi al'ada ba za a kaure ita daga wannan asalin ba sai in akwai dalili su suka ce ba su ga dalili ƙoro wanda zai hana mace a ce ta yi al'ada ba kai ya ce matarsa tana yin al'ada kuma alhali tana da ciki shi ga nauni ba jiyo ba matarsa tana da ciki kuma takan yi al'ada yadda ta saba kamar yadda al'adan ta yake zuwa mata da haka suka ce injinin ya zo a siffan na al'ada kuma a irin yadda yake zuwa mata a lokacin da take al'ada kalansa da tunkudansa da tsuminsa da sauransu suka ce babu dalilin da zai hana mace mai ciki a ce sai al'ada sai dai galibi mace mai ciki ba ta al'ada wasu malamai suka ce ba ta yi saboda me saboda al'ada alama mace ba ta da ciki ne shi yasa aka ce in mijinta ya sake ta ta yi idda kafin ta yi aure domin iddan nan ne a samu jini guda uku wal mutallaqatu yatarabbasna na anfusihinna thalathata kuru matan da aka sake jini uku za su yi kafin su yi aure don a tabbatar da cewa babu ciki to idan suka ce idan aka ce mace mai al'ada tana ciki to ya za a gane kuma ko mai ciki tana yin al'ada ya za a gane mace ta da ciki ko ba ta da shi kenan ba za a gane ba so da haka suka ce mace mai ciki ba ta yin al'ada idan muka ce mace mai ciki ba ta yin al'ada ma'ana duk jinin da ya zo mata a lokacin da take da ciki jinin cuta ne ciwo ne za ta ci gaba da sallanta ta ci gaba da azumin ta ko mijinta zai iya saduwa da sai dai imam Ahmad ne yace sai a bari sai illa lura ne in ka yin cuta ba zai sadu da ita ba sai illa lura amma za ta yi shalla za ta yi azumi da sauransu hanafiya su suka tafi akan wannan mace mai ciki ba ta al'ada da kuma hambaliya imam ahmad da aisha a wata riwaya da sufyanu sauri da al-hasan da az-zuhri da hammad da kuma sa'id ibn musayyib da sauransu wato malamai da yawa su ma anan sun tafi akan cewa mace mai ciki ba ta al'ada ta menene ainihin hujjansu cewa mace mai ciki ba ta al'ada suka ce manzon Allah sama ya ce idan mutum ya sayi baiwa mace kar ya sadu da ita har sai ta jini daya la tu da'ul amatu hatta tastabriya bi haizat sai ta haila guda daya kafin a sadu da ita suka ce to wannan kuma sannan manzon Allah sassama yake cewa kar a sadu da baiwa mai ciki la tasqima aka zar'a ghairik kada ka yi wa gonan wani ka bayi da ruwanka saboda haka baiwa mai ciki ba a saduwa da ita manzala ta sama ya hana sai kuma yace in ka saye ta kana shakka cikin bai bayyana ba to ta yi jini ɗaya don a tabbatar da cewa ba da ciki kafin ka sadu da ita suka ce to inda mai ciki tana al'ada to ya za kuma a ce ta yi al'ada don a gane ba da ciki za sai zama ba za a gane ba kenan ko da ta yi al'ada wannan ɗaya ne daga cikin dalilan waɗanda suka faɗi wannan magana sannan suka ce mace mai ciki abin nan mace wadda ba ta da ciki in an sake ta za a ce ta yi al'ada jini uku don a gane cewa ba ta da ciki to in ta yi jini ukun kuma aka ce mai ciki za ta yi jini uku to shi za a gane ba ta da cikin suka ce alama bai bayyana ba sannan haka nan hadisi abdullahi dan umar lokacin da ya sake matarsa tana cikin al'ada manzon Allah sallallahu alaihi ya sa ya maida matan ce murhu yuraji ثم ليطلقها وهي طاهر أو حائل أو حامل يجا فينا عمر كعمر جدنك عبد الله بن عمر ya dawo da matarsa tun da ya sake ta tana cikin jinin haila za mu tattauna wannan za mu tattauna wannan matsalan a gaba sannan ya dawo da ita sannan in ya ga dama daga baya ya sake ta wa hiya zahirun aw hamilun tana mai tsarki ko tana mai ciki sai manzo Allah ya no ya tsaye abun nan fa kamar da Imam Ahmad yake cewa fa aqama fa kama alhamla maqama zuhri kaga ko tana da ciki ko kuma tana mai tsarki kenan idan tana da ciki ba ta yin mai. ba ta yin al'ada bare a ce tana da tsarki ko ba ta da tsarki to da haka suka ce wato ainihin mace mai ciki ba ta yin al'ada saboda haka duk jinin da za ta zo da shi zai zama mai zai zama jinin cuta ne zai zama jinin cuta ne ba zai hana sallah ko azumi ba ko mijinta ya sadu da ita ba to sai dai abin da zai fi nutsuwa a nan shine mace mai ciki ta kan iya yin al'ada sai dai bai cika faruwa ba in za ka kirga ɗari da wuya ka samu guda ɗaya domin waƙi ne nuna haka in waƙi ya nuna abu kuma to in ka samu dalili kuma sai dai ka masa wata fassara da muzun ya ce matarsa tana yi wasu ma sun gani wasu mata suna yi kuma suna da ciki to kenan dole ka bar shi kuma akan haka duk wani dalilin da zai nuna maka cewa mace mai ciki ba ta al'ada to sai ka ba shi wata ma'anan ma'ana yanzu wayannan dalilin duk sai mutum yana nuna galibi mace mai ciki ba ta al'ada shine shine ma'anan wayannan dalilin amma ba kwata kwata bi ai hadisan ba su kore ba mu ne muka fahimta ko mai fahimta ne ya fahimci cewa kenan ma'anansa ba sa ba sa yin al'ada sai a ce lalle galibi mace mai ciki ba ta al'ada kuma inda zai zama tana da cikin ma ta yi al'adan insha Allah za a gane cewa tana da cikin sai an gane shi yasa shekul islam ibn taymiya sai rinjayar da cewa mace mai ciki tana al'ada a cikin ikhtiyaran nasa saboda haka kenan amma da wuya din ta yi sai dai takan yi sai dai babu yawa ne saboda haka matsalan kenan babu iskali a ciki in jini ya zo mata zai iya daukar na haila ko na me ko kuma na al'ada abu nan ko na cuta to idan ya tabbata na hailan ne da siffofinsa da komai sai ya zama na hailan ya hana sallah ya hana azumi amma za a rama azumi in an bincika aka gane na cuta ne to kuma yana nan a matsayin jinin cuta don mata masu ciki sun fi yin jinin ciwo fiye da jinin al'ada jini ya balle musu daga baya tsaya kuma cikin na nan bai zube ba ko kuma ya tafi tare da cikin ma'ana ya zubar da cikin saboda haka kenan mace mai al'ada takan yi wato mai ciki takan yi al'ada cewa amma kwana ashirin ko ko wata guda wannan shi kuma ishtihadi ne na su ainihin malamin malikiya suke ganin tunda ita takan yi watanni ba ta yi al'adan ba to in ya zo ya kamata a bashi lokacin da ya wuce na na ainihin wace duk wata sai ta yi sai ta yi al'ada na fata an fahimci matsala sai mala ya ce wa man taqatta tsuhuha duk wanda tsarkinta ya yayyanke tulaffiqu ayyama haidiha za ta tattara kwanakin hailanta fakat kawai fa hattiku ku tabbatar da wannan matsala wannan ita matsala ita ce ake mata matsalatu talfiq wanda mai ahlari ya kawo ta abun mamaki amma da yawa wasu littattafan bikin kuma sai ka nema ka rasa. wanda suka fi ahlarin girma shi sa ahlari bayanin da akan haila za ka zagaya littattafai da yawa kuma ka samu irin wannan bayani ba kuma haka yake yace wa in taqata biha damu laffaqat ayyamahu in jini yau ya zo mata gobe bai zai zo ba sai jibi ko in yi kwana biyu ya yi fashin kwana daya to laffaqat ayyamahu za ta tattara kwanakin al'ada din wato in ta tashi lissafin ta ba za ta lissafa da kwanakin da jini bai zo ba ma'anar wannan maganan idan mace tana haila ta kwana shida ne da ta yi al'adan kwana biyu ta yi hailan kwana biyu sai jini ya ɗauke in ya dauke ta yi wanka ta yi sallah ta yi azumi mijinta ya sadu da ita jibi in ya dawo sai ta dakatar da wayan abubuwan gaba daya idan ta yi al'adan sai kuma ya sake ɗaukewa to yanzu in da ta lissafa kwanakin al'adan da ta lissafa banda kwanakin da ba ta yi al'ada a haka har ta cika al'adanta in ta cika kwanakin al'adan a haka to kuma ba za ta kara a kansu ba kamar yadda muka bayani wancan satin ko kuma karatun da ya gabata cikin nan sauran jini sai zama jinin cuta misali yanzu in kwana shida ne al'adanta kullum kullum yana zuwa bai yanke ba in dai kwana shida ta gama al'adanta sauran jinin cuta ne to yanzu sai zama na yau ya zo gobe bai zo ba yau ya zo gobe bai zo ba kaga za ta yi kwana goma sha biyu kenan to amma kwana shida ne al'adan ya zo kwana shida kuma tana cikin tsarki to kwana shida nan wanda al'adan bai zo ba hukuncin ta hukuncin mai tsarki ne za ta yi wanka ta yi sallah ta yi azumi mijinta zai sadu da ita wa'yancan kuma wanda al'adan ya zo su za a lissafa sai a lissafa su a matsayin su ne kwanakin al'adanta wannan kuma haka mai nifasi wanda mai jinin nifasi shi ma abin nan take wanda take jinin biki ta haihu ita ma kwanakin jinin za ta lissafa har sai ta samu kwana arba'in idan sun cika ko ya ɗauke ko bai ɗauke ba za ta yi wanka ta insha Allah kuma sai azumi kuma mijinta zai iya saduwa da ita sai dai an fi son ya dan saurara har jinin cutan ya ɗauki. amma ba za ta lissafa daga kwanakin da ta haihu zuwa kwana arba'in ba tare da cewa kuma akwai kwanakin da jini bai zo mata ba kwanakin da jini bai zo ba ba a lissafinsa Sau da haka wannan shine ma'anan abun nan wa man taqatta turuha wanda tsarkin ta yayyanke tulaffiqu ayyama haidiha za ta tattara kwanakin hailan ta fakat kawai su ne za ta lissafa a matsayin al'adanta fa haqqiqu ku tabbatar da wannan na fata mun fahimta wani matsalan haka take kuma saboda haka kwanakin da ba ta haila ba mai haila bane kwanakin da take haila nan ne take mai haila sai ce kuma nifasu damu lil wilada aktaruhu sittuna la ziyada adnahu kal haidi wa adna tuhuri fihi wa fil haibati nisu shahri thumma nifasu sannan jinin biki shine jinin haihuwa an nifas kamar yadda muka yi ta'arifin sa damun ne kharijun min rahimil mar'ati bi sababil wilada jini da yake fita daga mahaifan mace da sababin haihuwa yake cewa jinin biki wasu malaman kuwa suka ce tanaffusul farji bil waladi wato farji ya numfasa ya fito da ɗa shi yake cewa nifasi sawa'un ya zo da jini ko bai zo da jini ba wannan yana nuna kenan idan mace ta haihu babu jini wajibi ne ta yi wanka da za ta haifi dan jafan bushashe babu jini to dole sai ta yi wanka ana samun irin wayannan matan sai ta haifu kuma jini bai fito ba to za ta yi wankan me wankan nifasi shine wankan haihuwa in jini ya fito kuma ba za ta yi wankan ba har sai jinin ya dauke za ta saurara masa to shine ma yake summan nifasu sannan shi biki addamu jini ne lil wilada wanda yake fitowa da sababin da sababin haihuwa sai ce aktaruhu mafi yawancinsa shi jinin biki sittuna kwana sittin ne la ziyada ba a dadawa akan kwana sittin ba za a ce a dada kwana biyu ko kwana uku ba in ba sai tsarki ba shikenan a ce ta a iya kwana sittin ne wannan shine mashahuri a mazhaban malikiya jinin al'a jinin biki kwana sittin yake yi shine mafi yawansa wato za ta yi ta lissafa kwanakin ko da ya wuce arba'in ya kai hamsin ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba mijinta bare ta da ita ba har sai ya kai sittin in ya kai kwana to daga nan kuma za ta yi sallah ta yi wanka ta yi sallah ta yi za ta cika ibadanta jinin cuta kenan shi yasa yake lafiya da babu dadi wannan fatawa ce ta farko daga cikin fatawan imam mali akan abin da ya shafi jiki da farko yake kwana sittin mace za ta yi mana in ya ɗauke kwanan ranar farko ma za ta yi wanka ai ta bin sa duran da ya ɗauke yi wanka in bai zarke ba har kwana fiftin jinin biki ne hukuncin ta hukuncin mai jinin biki ba za ta yi sallah ba to amma daga ba sai dawo daga wannan fatawa ma'ana ya canja wannan fatawan sai ce aje a tambayi mata kawai ba kwana sittin ne kowane irin mata akwai al'adan su kowace kasa akwai al'adan wani garin da zafi wani garin da sanyi to sai a tambayi mutanen wannan garin a al'adan ku mata kwana nawa suke ne suna biki in sun ce kwana talatin ne to iyakacin sa talatin in arba'in ne arba'in idan kwana hamsin ne hamsin in sittin ne sittin amma yanzu ya fasa fatawan cewa kwana nawa kwana sittin ne kawai to amma wannan kuma shi ya fi shahara a mazhaban malikiya cewa kwana sittin shi ya fi shahara amma kuma yana da kaulin cewa a tambayi mata kamar yadda ibn Rushud al-hafid ya kawo a cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid to sai dai zancen da ya fi inganci kwana arba'in ne biki ba wuce kwana arba'in kwana arba'in wannan da dalilin hadisin ummu salma kanat nufasa'u fi ahdi nabi sallallahu alaihi wa sallam taqa'udu ba'da nifasiha 40 yawm wata ruwan an sala mace wato a zamanin mai biki wanda ta haihu kenan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inji ummu salma matarsa ta kasance ne kwana arba'in ba ta yin sallah wannan hadisin hasanun ne da ya zo da riwayoyi daban-daban wasu isnadin sa wani hadisin da'ifi ne wata riwaya wasu riwaya din isnadin su da'ifai ne aka har hada su albani ya inganta wasu ko ba su inganta ma an tafi cewa an haɗa su sun zama hasanun li ghairihi za su tallafa juna sai hadisin yi karfi ya zama sahihi za a iya kafa dalili da shi sadaka kwana arba'in ne wannan da ta ce a zamanin manzon Allah kenan dukkan matan sahabbai haka suke yi babu matan da take wuce kwana arba'in bayan haihuwanta ta yi jini sama da kwana arba'in bata ci gaba da sallanta ba to wannan shi ne zancen da ya fi inganci shi yake da dalili a kansa shi sa ibnu ya ce abun da sahabbai suka yi ijima'i a kansa shi ne kwana arba'in ne mace za ta zauna mai biki ba ta yi sallah ba in jinin ya wuce kwana arba'in to ta yi wanka ta ci gaba da sallanta kawai saboda wannan hadisin saboda man wannan kwana arba'in din kuma kamar yadda na faɗa za a lissafa shi da me za a lissafa kwanakin da jini ya zo banda kwanakin da bai zo ba kuma mai biki ta fi samun wannan fiye da mai haila za a ga za ta yi hailan abin nan biki kwana abin nan sati ɗaya ko biyu ko sati uku shikenan sai jinin bikin sai ya ɗauke bayan kwana uku ko hudu kuma sai ya sake dawa ko zai ɗauke duk lokacin da ta wanka da ruwan zafi sai ya dawo to idan ya ɗauke hukuncin ta mai tsarki ta yi wanka ta yi sallah ta yi azumi ko mijinta zai iya saduwa da ita in ya dawo kuma sai ta sake tsora lissafi amma kwanakin da jinin ya zo shi za ta lissafa har ta sabu kwana arba'in ban da kwanakin da jini bai zo ba wannan shi zancen da ya fi inganci me yasa saboda kwana sittin ko hamsin ko talatin duka wannan ishtihadi ne ko a je a tambayi mata menene al'adansu duk ijtihadi ne ba ba ne. amma kwana arba'in kuma nafsi ne don ta ce a zamanin manzala ta sama kenan manzala ta sama shi yayi wannan hukuncin iya kwana arba'in mace ba za ta wuce ba to da iya jini na kwana arba'in da ya zo mata shine zai hana ta sallah in ya wuce kwana arba'in kuma ta ci gaba da sallanta da nafsin wannan hadisi da kuma ittifaqin da sahabbai suka yi akan wannan matsala din na fata mun fahimta sai ce adanahu kal haidi mafi karancin jinin biki kuma kamar mafi karancin haila ne mafi karancin haila a zama abin nan a makaban malikiya bai da iyaka walau majjatan ko daf'atan ko da tun kuduwa ɗaya ne ko sau ɗaya ta toho da jinin farji ya fito da dan jinin ɗan kaɗan to sunansa jinin haila za ta yi wanka kafin ta yi sallah in azumi take ya bata masa azumi za ta rama wannan azumin bayan bayan sallah to haka ne fatima da ta haifa kawai sai dan sai dan zubo dan kadan to shi ma jini nifasi ne yana wajabta wanka dole ta yi wanka kafin ta yi sallah kafin ta yi sallah sai ta yi wanka shine ma'anan bai da haddi wato a mafi karancinsa adanahu mafi karancinsa kal haidi kaman haila ne sai ce wa adana tuhuri fihi mafi karancin sarki a cikin biki jinin biki wa fil haidi da kuma jinin haila nisfu shahari rabin wata ne rabin wata ne ma'anar wannan magana shine da mace jinin al'ajinin bikinta zai ɗauke mata ta yi wankanta shi ta kama sallah bai dawo ba sai bayan kwana goma sha biyar sai dawo to ba za ta lissafa shi cewa jinin haihuwa ba ne yanzu ya zama jinin haila to da haka sabon lissafi za ta yi na al'adan hailanta ba za ta ce za ta tsora da wancan lissafi na jinin haihuwa ba dai mace za ta dora kila ta yi kwana ashirin da abun nan kwana talatin da takwas wannan jinin kuma zai kwana shida na al'adansa kenan kwana biyu za ta ɗauka in ta cika arba'in sai ta ci gaba da sallah kuma jini na zuba ya ce a wannan da ya zon sabo ne shi jinin al'ada ne ba jinin haila ba wato kaman ma farki tsakanin haila da haila idan mace ta yi haila sai al'adanta ya ɗauke ko da bai gama cika ba kamar tana kwana shida sai ta kwana hudu sai al'adan ya dauke bai sake dawowa ba sai bayan kwana goma sha biyar to wannan da ya dawo din ba za ta lissafa fashi da wancan na ba yanzu sabo ne shi ma kila cika ta mata al'adan ta yadda ta saba kwana shida ko bakwai za ta dakatar da sallah da azumi na fata mun fahimci wannan matsalan wannan shine al'abun nan adana tsuhuri bainal haibataini dalilin su anan shine wancan hadisin da muka karanta abun nan walam ara na bi aqlin wa dinin wa arhawa bil rabb rajul hazim min kunna da aka ce mata addinin su tauyayye ne sai mazala ya ce ba dirare da yawa suna wucewa ba sa sallah ba to kenan akwai jiraren da suke sallah sai suka ɗauki mafi yawan al'ada kwana sha biyar ne kenan mafi karancin tsarki kuma zai zama kwana nawa kwana goma sha biyar shi ma kaga an yi rabi da rabi kenan to amma fatawan imam malik guda biyu ne a nan ko uku wasu sun ce ya ba da wannan fatawan amma muhammadu aminu shankiti a cikin abuwa ulbayan yace kwana sha biyar shine mafi karancin tsarki ba fatawan imam malik ba ne. fatawan imam malik kwana goma ne ko kwana takwas kwana goma ko kwana takwas idan mace sai al'ada sai bayan kwana takwas sai wani al'adan ya zo sai al'ada ya zo mata to sabo ne ba ba ainihin wato tsofo ba ne ba tsorawa za ta yi da wancan ba ko kwana goma in tana nifasi tana biki sai jini ya ɗauke mata bayan takwas kwana takwas ko kwana goma sai jinin ya zo mata to wannan jinin al'ada ne ba jinin haihuwan ne, amma in bai kai kwana takwas ba kamar sati daya ko kwana shida wannan za ta lissafa shi da jinin haihuwa hukuncin sa jinin haihuwa ne in ta kammala kwana arba'in inta za ta yi wanka ta ci gaba da sallah ko da ko da bai dauke ba dukkan wayan wayannan wato babin haila ijtihadi ya shigo shi da yawa shi yasa yake da wahala akwai abubuwan da ba a samu nassi ba ijtihadin malamai ne kuma akan haka za a tafi a bisa ijtihadin su malamai magabatan ya fi kai ka zo kai ijtihadin ka kai dan karamin talibi ko karamin malami sai ka bi da ijtihadin manya manyan malamai da suka yi tun da kai baka kai martaban wato yin ijtihadin ba na fatan mun fahimta da haka kenan haila mafi karancinsa ko nifasi mafi karancinsa shine in ya tunkuɗo sau ɗaya shi kuma tsarki in ma ya zama kwana sha biyar tsakanin tsarkin biki da sabon jinin haila ko tsakanin yankin da wani sabon jinin haila kwana sha biyar ko kwana bakwai abin nan ko kwana takwas ko kwana ko kwana goma sai ce wal haidu kan nifasi fi jami'i akamihi wa turi wa taqdihi wa yumna al muhdithu an yutawwafa aw an yusalla aw yamassa al mushafa aw an yusalli aw yamassa al mushafa yace wal haidu jinin haila kan nifasi kaman jinin nifasi ne kaman jinin haihuwa ne fi jami'a kami a cikin dukkan hukunce hukuncensa wasuhuri da tsarki wata ka'i'i da kuma yayyankewansa a nan da yace wal haidu kan nifasi tashbihi ne makalubi wato haila kamar nifasi ne a wajen hukunce hukuncensa ai ba a mana bayanin nifasin ba bare mu san me hukunce hukuncen nifasi na cewa ba zai ba za a yi sallah ba ko yana bata azumi ko ba za a yi azumi ba in ana yin sa bayanin haila ne aka mana to anan abin da ake nufi an nifasu kal haidi an nifasu kal haid wato nifasi kaman haila ne jinin biki kaman haila ne wajen hukunce za. duk abin da aka ce haila na hanawa to shi ma jini yana me jinin nifasi yana hanawa to amma sai aka juya ma aka ce wal haidu kan nifasi saboda me saboda baitin ya tsaya da an ce wal nifasu kal haidi baitin zai kare sai shi ake ce masa tashbihi maqalubi wasu suna yin sa amdan saboda me su ɗaukaka wani wanda suke yebo kamar yanzu yake cewa abin nan wa badat sabahu ka anna ghurratahu wa jahul khalifati hina yumtadahu wai asuba ta bayyana haskenta kamar hasken khalifa lokacin da ake yabonsa Ina so ya ce hasken fiskan khalifa kamar fitowan asubahi don asubahi ta fi fiskan khalifan haske in ka ce zaidun kal asali fi shaja'a zaidun kaman zaki yake wajen sadaukantaka ai ko san zaki ya fi zaidu sadaukantaka kana son ka kamanta shi da me zaki ne kuma kama da wani ba wani bane to wanda shi ake cewa tashbihi maqalubi an taj'al al mushabbaha mushabbahan bi shi mushabba din kamar da shi shine mushabbahun bihi kai da awantewa wajahu shabai din azhar wa aqwa fihi ya fi bayyana a cikin sa wanda suka karanta balaga sun gane wal haidu kan nifasi malamin nifasi abun nan haila kaman nifasi ne ma'ana an nifasu kal haidi nifasi kaman haila ne fi jami'i akamihi a cikin dukkan hukuncensa a cikin dukkan hukunce hukuncensa menene hukunce hukuncensa shine yana hana yin sallah yana hana ingancin sallah da azumi da kuma wajibcin yanzu mace mai al'ada da mai nifasi in ta yi sallah ma ta yi aikin banza sallah ta bai inganta ba haramun ne ta yi sallah haka nan in ta yi azumi azumin bai yi ba haramun ne ta yi azumi mai haila to haka mai nifasi ma sannan na biyu kuma sallan ma bai waje ba a kanta ba azumin ma bai waje ba a kanta ba sai dai za a umurce ta ko an umurce ta cewa ta rama azumi za mu iso shine ne mu na karshe kenan ba sallah haila da nifasi suna hana wajabcin sallah da ingancinta sallah bai wajaba kan mai haila ba bai wajaba kan mai biki ba sannan kuma sallah bai inganta daga wurin mai haila ko mai biki ba ko ta yi sallan ba ta yi ba to amma kuma shi ita sallan ba a rama ta amma ana rama azumi rama azumin kuma bi amri ne jadid doni sabon umarni ne aka ce to shikenan mace mai al'ada ko mai nifasi ta rama sallah abin nan ta rama azumi amma ba za ta rama sallah ba saboda sallah tana maimaituwa kullum azumi kuma a shekara sau ɗaya ake yin sa ma'ana wata guda ɗaya ne ya zama wajibi na azumi za mu zo akan maganar rama sallah banda azumi sai yace wa tsuhuri haka nan a wajen tsarki shi ma nifasi jinin biki kamar jinin haila ne ma'ana in ya yanke wajibi ne mace ta yi wanka ta yi wankan kamar yadda take wankan al'ada da wankan janaba wajibi in jinin biki ya yanke nan ma ta yi mai ta yi wanka da ya ɗauke za ta yi wanka kuma ta yi sallah ta yi azumi ko mijin ta sadu da ita ba za ta ce a bai kai kwana arba'in ba ko bai kai kwana fitin ba yana ɗaukewa kai kamar yadda jinin haila in ya ɗauke wajibi ne ta yi wanka ta yi sallah ta yi azumi ko mijinta zai iya saduwa da ita ko da kwanakin al'adanta ba su kare ba to haka nan shi ma jinin biki ko bai kai kwanan arba'in ba a ran da ya yanke wajibi mace ta yi wanka kuma ta yi sallah in lokacin ramadan ne wajibi ne ta yi azumi shine ma'anan watsuhuri sai ce wata kadiri da kuma wanka kamar yadda haila in ya yayyanke yau ya zo gobe bai zo ba sai jibi ba a lissafa goben jibin da ya zo in za a haɗa da yau a ce kwana biyu to haka na jinin biki ma ya yi sati sai ya ɗauke bayan kwana uku sai ya sake dawowa to ba a lissafa da kwana ukun da jinin bai zo ba wanda ya dajin za a lissafa a yi ta haɗawa har a samu kwana arba'in in ya ɗauke kafin kwana arba'in shi kenan in bai ɗauke bayan aka samu kwanakin jinin sun kai kwana arba'in to ta yi wanka kawai ta kama ibadanta ta ɗan jira in bai ɗauke ba ya zama ciwo ta je ta nemi magani amma baya wuce kwana arba'in kamar yadda matan sahabbai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi na fata an fahimta yace wa yamna'u wa yumna'u al-mudithu an yutawwafa aw an yusalli aw yamatha al-mushafa wa yumna'u al-masjida dhul janaba aw yaqra'a al-qur'ana aw kitaba ko kuma wal kitaba wa yumna'u al-muhdithu ana hana mai mai hadasi tunan kuma hadafin ko babba ko karami ma'ana ko bai da alwala shine karamin hadasi ko kuma akwai janaba a jikinsa shine babban hadafi ko kuma akwai haila a tare da ita ko akwai biki a tare da ita akwai abubuwan da ake hana ta shine yace wa yumna ana hana almujitu mai hadafi an ya yayi dawafi ba zai dawafi ba me yasa ba zai dawafi ba saboda dawafi sharadinsa alwala manzala ta salama Aisha tace da yazo yin dawafi farkon abun da ya fara yi shine alwala sai da alwala ya shiga masallaci kuma ga hadisin as-sala at-tawafu mislu as-sala ghayra annakum tatakallamuna fihi wa man takallama fala yatakallamu illa bi khair tawafi kaman sallah ne sai dai kawai bambancin tawafi da sallah kuna iya magana in kuna tawafi sallah kuma ba a magana duk wanda zai magana a tawafi ya faɗi alkhairi kar ya faɗi shar to kaga sallah kuma ba ta tabbata sai da me ba ta cika sai da alwala ba ta inganta sai da alwala to ka na farko kenan sannan haka nan in akwai haila a jikin mace nan ma ba za ta yi tunda mai hadafi karami ma aka ce ba zai yi bare mai haila ko mai dana ba Aisha radiyallahu anha lokacin da ta dauko haraman aikin hajjin ta kafin a shiga Makka sai al'adan ta yazo sai ta gaya manzo Allah ta kuma kowa in ya shiga Makka da haraman umra ko aikin haji abin da yake fara yi shine tawafi sai ta koka manzo Allah ta sallama al'adan ta yazo ita kuma gashi ta yi harama da aikin umranta manzo Allah ta sai ce mata if ali ma yaf'alu al-hajju ghayra alla tatufu bil baiti hatta taqhuri ki je ki aikata duk abin da alhaji yake aikatawa amma banda tawafi kar ki kewaye dakin ka ba har sai kin yi tsarki ko ba ta yi tsarkin ba har aka fita mina aka yi harama da aikin haji sai ta goya aikin hajin akan umranta sai harama da aikin haji sai ta fita sanda ta yi tsarki sannan ta zo ta yi tawafi na aikin hajinta da umranta gaba daya to da haka kenan mai al'ada ba ta kewaye dakin ka ba mai janaba ba ya kewayawa mai karamin hajati shi ma baya ke kewayawa sai da alwala sai da tsarki ake kewaya dakin kaba yasa aka ce a hana mai hadasi au an yusalli au an yusalliya ka hana mai hadasi yayi sallah karami ba a sallah sai da alwala mun karanta alwala a bayan lazina amanu idza kuntum ila salati faqsilu wujuhakum zuwa karshe sai kai alwala in za ka yi sallah la yaqbalu Allahu salata alaikum idza ahdatha hatta yatawabba Allah baya karban sallan mai hadasi har sai yayi alwala kaga kenan me hadasi ana hana shi yin sallah har sai alwala idan yayi sallah din ba alwalan fa me hukuncin sa ai na ji dewa an karanta ahlari anan wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa bi <laughs> ai al'alari ya tsananta anan da ya kara mana bayani dai ko yace duk wanda ya sallah babu alwala da gangan kafuri ne <laughs> Allah ya sa bai zama kafurin ba don fatan mu karya kafurta wato matsalan kala biyu ne idan yayi alwalan yayi sallah ba alwala yana mai itikadi a zuciyarsa alwala ba dole bane yana kaman bata lokaci ne ko ba alwala zaka iya sallah nan ya kafurta saboda ya yayi inkarin ma ulima min addini bi darura yayi inkarin abun da aka san shi lalle wajibi ne kuma komai jahilcin mutum ya san ba a sallah bayan ya yi alwala sai ce ba wajibi bane to ya kafurta ya yayi inkarin ayon alqur'ani to amma in kasala ne kawai ta hana shi yin alwalan ya san alwala dole ne sai kasala ta hana shi sai zai sallah a haka to sai a ce ai ya walakanta sallah abin da ya aikata haramun ne amma me bai kafurta ba saboda ai kafurci abu ne mai wahala mai nauyi ya kamata a ce kan mutum ya fita daga musulunci sai ya warware ta inda ya shigo abin da ya shigar da shi din sai ya warware shi kafin ya fita saboda haka in yayi ne don kasala ya ƙi alwala ya sallah ya aikata haramun bai kafurta ba in kuma ya yi inkarin wajabcin alwalan to a nan ya kafurta to da haka an hana mai mai hadafi ya yi sallah auya ya masal mushafa haka nan an hana shi ya taɓa alƙur'ani sawa'un hadasi karami ko babba ba yi da alwala ko ba ko akwai janaba a jikinsa ko mace ce mai al'ada ko mai biki su taɓa alƙur'ani shine mushaf an hana su wannan ita ce mazhaban mafi yawan malamai sun gaba dalili da wata ayar alqur'ani da wani hadisi sai dai babu dalili a cikin ayar shine Allah abin nan la yamassuhu illa al-mutahhar ba mai ba mai taba alqur'ani illa al-mutahharun sai abun tsarkakewa to su kuma suka ce sai mai tsarki mutahharun abun tsarkakewa ba mutatahhirun ma za ka zancen da fi inganci ayan tana magana akan mala'iku mala'iku su suka ɗauko alqur'ani daga lauhil mahfuz suka tafi da shi baitul izza fi sama'i dunya don da qur'ani yana lauhil mahfuz bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz sai aka ɗauko shi daga can sai aka da shi wani ɗaki ana ce masa baitul izza a saman duniya shine ma'anar shahru ramadan allazi unzila fihi alquran inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi laylatin mubaraka aka saukar da shi daga can dungurungun aka kawo shi baitul izza to mala'iku ne suka yi wannan aikin yana su. to sai Allah ta ce ba mai taba shi sai masu tsarki sai wayanda aka tsarkake su ne mala'iku mala'iku kuma Allah ya tsarkake su la yasuna Allah ma amarahu yafaluna ma yu'marun ba sa sabon Allah duk abin da aka ce su suna yi kuma ba sa ba haya ma ba sa fitsari ballantana a ce akwai najasa a a jikin su ba sa cin abinci ba sa cin wani abun sha abincin su kawai shine tasbihi subhanallah subhanallah to shi najasa za ta taba su to haka wannan ayan abin da take nufi kenan to amma akwai hadisin amru bin hizam amru bin hazam yana cewa Allah ya masa alqur'ana illa me illa bahir mazala ta sama ne ya tura musu littafi yace kada wani ya taba alqur'ani sai mai tsarki kar wani ya taba alqur'ani sai mai tsarki to wannan hadisin wato hadisi ne wanda ya shahara amma kuma wasu malamai sun za'afa shi an za'afa isnadinsa amma ibnu ibnu al-abdul barri al-maliki yana cewa shuhratuhu tughni anil bahth fi isnadihi shaharan hadisin ya wuce a ce kuma sai ana binciken isnadinsa hadisi ne wanda malamai sun kafa dalili da shi wannan ya karbe shi wannan ya karbe shi ko da isnadinsa yana da rauni shi yana ga za a yi aiki da wannan hadisi sannan kuma aiki da hadisi shi ya fi ko shi ya fita daga shakka kar ka taba alqur'ani sai kana da tsarki tsarkin kuma tsarkin in baka in kana da janaba a ka baka da tsarki in akwai haila a tare da ke baki da tsarki in kina biki baki da tsarki in baka da alwala kayi rihi ko kai ba haya ko kayi fitsari nan ma je za a ce maka baka da tsarki kuma an ce Allah ya masa alqur'ana illa bahir kada wani taba alqur'ani sai me sai mai tsarki saboda haka ka kiyaye taba alqur'ani ba tare da tsarki ba sai din akwai lura saboda mai saboda fita daga shakka kar ka je ka fada cikin cikin haramun kaga ma ba haramun din bane dai ka tare da qur'ani in kuma haramun din ne ka riga ka me ka guje shi amma wasu malamai suka ce babu dalili a cikin waɗannan dalilin sai ce wa yumna ul masjida zul janaba to zul janaba mabocin janaba yumna ul masjida ana ana shi shiga masallaci ko ya shiga ya zauna ko kuma shigan ma kawai ya wuce mazhaban malikiya ba za ka shiga ba wannan kuma saboda wani hadisi ne za'ifi inni la uhillu al-masjida li ha'idin wala junub ni bana halattawa mai haila ko mai janaba ya shiga masallaci shigan kawai to amma isnadin wannan hadisin da'ifi ne kusan duk da dai ibnu huzaima ya inganta shi amma mafi yawan malamin hadisi sun ce da'ifi ne to sai mu dawo wasu malayan da suka ga za'ifi ne suka ce to za a iya shiga masallacin a wuce in kana da janaba ko mace mai haila ko mai nifasi mai jinin haihuwa za ta iya shiga masallaci ta wuce amma kar ta zauna shi ma mai janaba kar ya zauna saboda me saboda wata aya ta alqur'ani da ubangiji ta ke cewa ya allazina amanu لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ya kudan da kuka imani la taqrabu salata wa antum sukara kar ku kusanci sallah zahirin sa kenan wa antum sukara alhalin kuna masu maye kar ku kusanci sallah kuna masu maye duk wanda ya sha giya yake yin maye to kar ya kusanci sallah a dadin a lokacin da ayan ta sauka ba haramta shan giya ba sabai suna shan giya tunda ba haramta ba ina na kan asali za a iya sha zaka ce to duk wanda yayi maye kar ya kusanci sallah wani ne eh abin ne yayi irin kiran walima na shan giya ya kira sahabbai aka zo aka sha giya aka narke sai lokacin sallah yayi sallan isha shi ne sai zo ya kama limamin su sai kama karatun kul ya ayyul kafirun me ko ce kul ya al kafirun la a'budu ma ta'budun wa la tu'abidu ma a'budu sai ce a'budu ma ta'budun maimakon ba zan bauta abin da kuke bauta ba ku kafurai sai ya ku kafurai ina bauta abin da kuke bauta haka ya cire la'in saboda yana cikin maye ne to daga nan fa shikenan sai aka saukar da ayan kuma haramcin giyan gaba daya sai na Umar da ya ga abun barnar ta yawa ya ta roƙon Allah ya ce ya Allah kan mana bayani cikakke bayani mai warkarwa akan giya shine aka saukar da fashtani buhu la'allakum tuflihun kun yi san giya fa hal antum muntahun ba za ku hanu ba إنما الخمر والميت والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون saboda haka sai sai sai amma suka daga nan safai sai suka ce mun hannu mun hannu to kaga sai aka hana su me yin sallah sai ce wala junuban kuma kar ku kusanci sallah kuna masu janaba hatta taqtashidu har sai kun yi wanka wannan shine zahirin fassarar ayan nan mai janaba baya yin sallah wa in kuntum junuban fatahharu in kuna da janaba a jikin ku kuyi tsarki to wasu malamai sai suka fassara as-sala anan da mawadi'us sala wato wuraren yin sallah يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا يا قوة دكوكا wato yi imani kar ku kusanci masallatai shine as-sala la taqrabu salata la taqrabu mawadi as-sala kar ku kusanci wuraren yin sallah wa antum sukara alhalin kuna masu maye hatta ta da ma taqulun sai kun san me kuke faɗa ma'ana kar ku sha giya in lokacin sallah ya kusa ku sha ta bayan asuba da kuma bayan isha kafin Azahar kun watsake kafin asubahi kun watsake saboda haka kar ku kusanci masallaci ma'ana kar ku je masallaci kuna masu wannan halin sai ce wala junuban haka nan kuna masu janaba ma kar ku kusanci wurin sallah shine kar ku kusanci masallaci illa abiri sabilin sai dai masu wuce hanya kawai a bisa wannan tafsirin a tafsirin mu na ba kuma cewa sallah ake nufi illa abiri sabilin sai dai wanda yake halin tafiya bai samu ruwan da zai wankan janaba ba yayi taimama yayi sallah amma na illa abiri sabilin kar ku kusanci masallaci kuna masu janaba sai dai in wucewa kuke yi sai suka ce to ya halatta a me ya halatta a wuce shine abiri sabilin hatta taktasiru in ba wucewa ba kuma to kar ku shiga ku zauna har sai kun yi wanka idan kun yi wankan janaba ya halatta ku je ku zauna na fatan mun banci wannan tafsiri ayan kuma za ta iya daukan duka ma'anonin guda biyu a bisa ka'ida na na tafsiri kenan abun da ya fi mai da na kar ya je zauna a masallaci mai haila kar ta je ta zauna a masallaci sai dai da luran wucewa don da zamanin bai kowa daga gidansa in ya kullo zai iya shiga ta wannan kofar masallacin ya fita ta can ya je sa sai zama masallaci kuma zaka iya bi ya zama me ya zama hanya to amma yanzu akwai yalwan hanyoyin ba sai an bi cikin cikin masallacin ba wa yumna ul masjida zul janaba mai janaba ana hana shi wato ainihin ya shiga masallaci ko je ya zauna a ciki aw ya qara alqur'ana wal kitaba ko kuma ya karanta alqur'ani wato ana haramta masa ya karanta ya karanta alqur'ani shi mai janaba wal kitaba ko kuma ya rubuta alqur'ani ko ya karanta ko ya kama rubutu don in kana rubutawa ai karatun kake yi kamar ka je ka taba alqur'ani dalili akan wannan akwai hadisan da suka zo da basu inganta ba amma hadisin Abu Ya'la ya inganta wanda abul gharib yake cewa an zuwa da saidina ali abun alwala sai alwala sau uku uku wanke fiska wanke hannu wanke kafa kowanne sau uku uku da ya gama sai ce haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tawabba thumma qara'a shay'an min alquran thumma qala hakaza liman laysa bijunubin wa amma junubu fala wala aya da cikakkiyar alwala yace haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alwala da yi alwalan kuma sai ya karanta wani abu na alqur'ani shi mazan Allah sama sai ce haka ake yi in kai alwala ka karanta alqur'ani amma ga wanda bayi da janaba sai ce amma mai janaba a jikinsa fala kar ya karanta alqur'ani wala aya ko da aya guda daya kar ya karanta a matsayin qira'a wannan hadisin malamai sun inganta shi albaniya inganta shi saboda haka kenan baya halatta mutum ya karanta alqur'ani yana da janaba a jikinsa amma akwai hadisin da yake cewa la yaqra'u al-junub wal haidhu shay'an min al-qur'an isnadin sa da'ifi ne mai janaba da mai haila ba ta karanta wani abu na alqur'ani to amma in ka dauko wancan hadisin ka hada da wannan zai baka wannan ma'ana din wancan ingantacce shi yasa wancan yake ce mana mai haila ita ma kamar mai janaba ne saboda haka ita ma ba za ta taba ba za ta taba alqur'ani abin nan ba za ta ainihin karanta alkur'ani wato ta taba shi ba a ainihin wato takaddunsa a ainihin takaddunsa amma ya halatta ta karanta alqur'ani da ka wannan malamai sun rangame wannan saboda haila yana daukan sati ko fiye da sati idan tana da haddan alkur'ani zai iya zubewa ko ta haddace wani abu na alkur'ani zai iya zubewa sai aka ce za ta iya yin tilawa amma ba za ta taba alqur'anin ta karanta shi ba na fata mun fahimta yace aw yaqra alqur'ana wal kitaba illa likal ayati aw hirzan huris wa juz'a litalimi mutlaqan ajiz illa likal ayati sai dai kamar aya ɗaya kawai kaga wancan hadisin ya ce la wala aya ko aya ɗaya nan kuma yace sai dai kamar aya to akwai bambanci idan me na baranta ayar alqur'ani matsayin qira'a yake yi wannan haramun ne ba halatta amma in ya in ya karanta ayar alqur'ani guda ɗaya ko aya biyu a matsayin kafa hujja yake yi wannan ya halatta kamar kuna tattaunawa da wani na ilimi sai bukaci ka kawo masa dalili kuma akwai na ba jikin ka sai ka ɗauko alkur'ani ka karanta nan abin da kake sunansa istidlal kafa dalili ba kira'a ba ba kana kira'a ne na kowane harafi lada ɗaya ba a kai lada goma ba kana kafa hujja ne akan wata matsala wannan ya halatta haka nan in za ka yi ruqya ka karanta ka tofa wani wasu ayoyi na alqur'ani ala wajhi ta'awuz kana neman tsari ko kana da ya halatta ka karanta ayatul kursiyu ka tofa ko makamancin wannan ko ka karanta falaki da naci saboda neman tsari daga wani abun tsoro ko za ka yi bacci wannan dukkanin ya halatta sunansa ba kira'a ba addu'a kake yi in ka karanta qur'ani da da abun nan da da manufar addu'a sunansa addu'a amma ka me ba za ka karanta shi a matsayin qira'a ba yanzu wanda yake sujjada ko wanda yake ruku'u baya karatun alqur'ani amma kuma ya halatta ce rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar gashi yar alqur'ani ne amma anan addu'a yake yi ba kira'a yake yi ba tunda addu'a ne shikenan saboda haka kenan idan kafa dalili ne zaka yi ko zaka karanta ka tofa wani ka masa tofi tawaida shine ruqya ko kuma ka karanta don neman tsari daga wata musiba hasbunallahu wani ni'mal wakil wannan ya halatta sunansa ba qira'a bane sunansa imma ya zama istidlal ko ruqya ko kuma at-ta'awuz wato neman tsari kafa dalili ko kuma tofi ko neman tsari sai ce au hirzan huris ko kuma ya zama laya ce huris da aka ainihin kare ta da fata ya halatta mai janaba ya tabata ta wanda bai da tsarki wato wannan fatawan imam malik imam malik ya tafi cewa ya halatta ai laya ta alqur'ani wannan matsalan mun warware ta a karatun mu na kitabu tauhid ba sai mun koma mun yi abun nan mun sake tattauna ta ba to amma sai wani yace to ai qur'ani kuma a shiga da shi ban daki ko mai janaba mara tsarki ya taba shi sai ma mali yace in ya sa a fata ya lullu babu damuwa an sa a fata an nake takardan to zai iya shiga ban daki ko kuma zai iya me zai iya dauka da hannunsa ko da akwai janaba a jikinsa shine ma'anan hirzan huriz wato laya huriz wanda aka tsare ta da fata imam mali yace ba laifi bane don wanda yake bai da tsarkiya ta ba sai ce wal juz'a lit ta'limi mutlaqan ajiz wal juz'a juz'i na alqur'ani wanda ba cikakke ba Litta ta'limi sai mutum ainihin ya taba shi domin karantarwa mutlaqan saki babu kaidi ma'ana baligi ne ko yaro karami ajiz ka halatta ka halatta mutum ya taba juz'i ba cikakken alqur'ani ba don ya karantar da shi ko karatun suka ce wannan ya halatta lidarura lidarurati ta'lim wato nan ma kuma ba cikakken qur'ani ba sai dauko iya yanzu idan juzu amma ne sai dauko juzu amma in izu goma ne dauko izu goma karatun sa bai sai izu goma kar ya rungume qur'anin gaba da to nan ko bai da tsarki zai iya zai iya taba alqur'ani saboda karantarwa shi ma malamin da zai gyara masa suka ce zai iya yi lidarurati ta'lim saboda ainihin lalura na karantarwa kai wasu malamin suka ce ko da cikakken alqur'ani ne zai iya ainihin taba shi saboda me saboda karantarwa sannan ma ya ce ba za ka ɗauke shi a kanka ba ba za ka rataya shi a kafaɗan ka ba shi qur'ani in baka da farki amma suka ce in yana tare da wasu kayayyaki kamar mutum ne matafi ga jakarsa nan sai ya sa alqur'ani a cikin jakan yanzu ya zo ɗaukan jaka ba zai ce bari ɗauki alqur'ani ba zai ce bari ɗauki jakata suka ce to alqur'ani taba'an ne ba a falatan ba yana bin kayan ne saboda haka mara tsarki zai iya ɗaukan wannan kayan ya dora shi a kansa ko ya rike shi a hannunsa tare da cewa akwai alkur'ani a cikinsa haka nan littattafan tafsiri ya halatta wanda bai da tsarki ya taba duk da cewa akwai ayoyin alkur'ani amma in ka zo zaka ce mi komin littafin tafsirin nan bari in dau tafsiri ba za ka ce bari in dau qur'ani ba amma in gundarin qur'ani ne qur'ani zaka dauka gaba ɗayansa maganar Allah ne subhanahu wa ta'ala haka nan littattafan fiqhu da sauransu ya halatta a taba su su babu hani wato akan su ko da mutum bai da tsarki mala yace wa zatu kal haizi li hadha famna wa wad'aha fil farji wa tamattu'a ta ta izarin qabla ghuslin wabtida ibtida fi itidadin aw talaqin jaddida alayhi bi raj'ati jabran yuqda wa bi salataha wa sawman yuqda yace wa zatu kal haizi ma abociyar kamar haila famna ka hana ta liza ga wannan wato ka hana ta ita ma me shiga masallaci ka hana ta shiga masallaci ma'abociyar haila kenan da kuma daji shi yasa sa wannan ya kare sa wannan kafu tashbihin wa zatu kal haili yana nufin har mai nifasi ta shiga don da yake wa kawai sai wace to kila mai nifasi ba ta shiga mai jinin haihuwa amma da yace ma'abociyar kamar haila to kamar ka kara ka ce wan nifasi da kuma me da jinin biki ma'abociyar jinin jinin haila da biki famna'a ka hana ta li haza ga wannan ana nufin famna'an wato wannan nono taukid ne aka mai da ita alif ka hana ta lihaza ga wannan ita ma kar ta shiga kamar da mai janaba baya shiga masallaci ya zauna haka nan mai haila ba za ta shiga masallaci ta zauna ba sannan yace wa wadaha fil farji sannan ka hana a sadu da ita fil farji a farjinta wato ba a saduwa da ita mai haila ba a yin jima'i da ita saboda qur'ani yana cewa wa yas'alunaka anil mahizi qul huwa azan fa'tazilu nisaa fil mahiz wa la taqrabuhunna hatta yadhhurna fa idza tatahharna fa'atuhunna min haythu amarakumullah wato suna tambayan ka dangane da haila ya halatta a kusanci mata a lokacin haila ubangiji ta'ala ya ce haila kazanta ne kar ku kusanci mata a lokacin da suke haila kar ku sadu da su har sai sun yi tsarki ma'ana sai jinin hailan ya ɗauke. idan suka yi wanka bayan ya ɗauke. ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku banda ta dubura ku zo musu ta farjin su kenan mai haila ba ta me ba a saduwa da ita da nassin alqur'ani kuma haka nan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi kamar hadisin Anas yace Yahudawa sun kasance ba sa ainihin cin abinci da matansu idan suna yin haila in mace ta yi haila sai a kaurace mata ba a cin abinci da ita ba a kunciya da ita mazala sama sai isna wa kullu shay'in illa nikah in matarka tana haila za ka yi komi da ita sai saduwa da ita ne ba za ka yi ba wato za ka zauna abin nan za ka zauna da ita ku yi hira zaka ci abinci da ita zaka kwanta da ita zaka rungume ta ka ji daɗi amma ba za ka sadu da ita jima'i da ita shine me shine haramun amma ka hana kanka komai baka kusantanta kwata-kwata in ka haramta kanka wannan kayi kama da Yahudawa Yahudawa sune cikin suke irin wannan suna kyaman matansu kwata-kwata ko kuma gaba a lokacin da suke al'ada to mu shari'a ya hana mu a sadu da su sai ce wata matu'a ka hana ka hana mutum ya ji daɗi da matarsa ta ta izarin wato karkashin kurjalle karkashin mai zaninta wato ta ɗaura zani daga cibiyanta zuwa gwiwa za ka ji daɗi da samanta wani ya zai mai manzo Allah sama ya ce ya rasulullahi ni yi mata ta tana haila ta ina zan ji daɗi da ita yake murha ta zai wa ka bi alaha ka umurce ta ta ɗaura zani daga cibiyayin ƙasa sai ka ji daɗi da samanta amma banda me tsakanin cibiya da da gwiwa kuma haka nan mazala ta sama yake umurtan Aisha kamar yadda hadisi ya inganta hadisin Bukhari da Muslim Aisha radiyallahu anha tace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuruni idza abuna ya amuruni fa attaziru fa yubashiruni wa ana haidun mazala kuma yana umurta na in je in dauko kurjalle na in daura alhalin ina yin haila kuma ya rungume ni kai wata ran suna kunce ma a mayafi guda daya sai al'adan ta zo mata ta zabura mazala kuma sai ce la'allaki nafisti watakila hailanki ne zo ta ce eh sai ce koma ki je ki daura zani ki ki sake dawowa wurin kwanciyanki to da haka in ta daura zani daga gwiwa daga ta ya kasa zuwa gwiwanta ya halatta ka kwanta da ita kuma ka ji daɗi da ita ka rungume ta ko ta ina amma jima'i shine aka haramta to wannan shine zancen da yafi aiki yaɗi amma wasu malamai suka ce ya halatta ka ji daɗi da cinyoyinta ko kasan cibiyanta jima'i ne kawai ba za ka yi ba saboda zahirin wannan hadisin uku kulla shay'in illan nika ku aikata kowane a duk abin da kuka ga dama da matan ku illan nika a sai jima'i kawai an wa anan ana nufin jima'i to da haka zahiriya sai suka tafi akan haka amma jumhurul lama suka ce a ai kaffa kaffa dai tunda an hana yin jima'in ai wa man hama haulal hima yushiku an ya fihi duk wanda yake zagayawa kan iyakan gona wai yana kiwo to ya kusa ya fada cikin gonan tun da aka ce haramun ne farji to ai cinyoyi su ne kariyan farji in kana zagayawa ta wurin su kuma za ka iya faɗawa wajen me inda aka haramta maka ne duk wanda yake wannan wataran zai iya saduwa da iyalinsa tana haila ne kila bai san lokacin ma da zai shiga ba to da aka sai zama me haramun haramta saboda me kullu ma yu'addi ila haram fa huwa haram duk abin da zai kai ka haramun zuwa haram sai zama haram kaman hadisin wa bainahuma al-halala bayyinun wa inna al-harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun فمن وابن nan faman taqa shubuhati faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa fi shubuhati haram karra'i yar'a hawla al-jima yushiku kamar mai kiwo ne in kana kiwo gefen shinge gefen gona kan iyaka to ka kusa ko ka fada cikin gonan ka je ka ci amfanin gona amma in ka bar dan tazara tsakaninka da iyakan gona kana kiwon ka zai yi wuya dabbobin ka su je su fada gona da zaran sun mi kaurin za ka musu tsawa ko ka je da gudu ka taro su to haka da abin da ya shafi haila kar ka kusanto wurin ma kwata kwata don in ka kusance shi za ka iya afkawa a cikin sa so da haka kar ka kusance shi shine mafi zaman lafiya wannan kuma shine mazhaban wato mafi yawan malamai sai ce qablan huslin haka nan ka hana ki sadu da ita kafin yayi wanka shi waye kenan shi miji kenan mace ko da al'adanta ya dauke idan ba ta yi wankan janaba ba ba a saduwa da ita wannan kuma saboda ayin da na karanta da ولا تقبن ويسألونك عن المحيض قل هو عدم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهرن haila kazanta ne kar ku kusanci mata kar ku sadu da su a lokacin da suke haila har kar ku kusance su har sun yi tsarki to hatta ya tsahurnan nan ana nufin farki mai ma'anan yankewan jini sai kuma aka ce wa idza tatahharna kaga ne fai za ta na in suka yi wanka don ta shi kuma wanka ne zai zama tsarki na zuba ruwa kenan aka ce ku zo musu duk ta inda Allah ku zo musu Allah ya umurci ta inda Allah ya umurce ku ma'ana za ku iya saduwa da su bayan wanka so da haka kenan ya halatta wannan kuwa shine mazhaban jumhur sabanin hanafiya da suka ce in ta yi tsarki ta yi kwanaki sha biyar ne hailanta wato ta wuce ta kai makuran gejin kwanakin haila sai ta yi tsarki za a iya saduwa da ita ko da wato ba ta yi wanka ba masaman jumhur kuma sai ta yi wanka saboda zahirin wannan aya don an bambanta hatta da hurna da kuma idza taqaharna kaga wancan tsarki ne na yankewa wannan kuma idan an yi wanka to da haka sai a hakura sai an yi wanka din in dai ba ya zama ba ya zama lura ba sannan sai ya ce wabda wabtida fihi ibtidajin kenan wamna ibtida ibtidajin fihi ka haramta fara idda a cikin haila ka haramta fara idda a cikin haila wato idan mace aka sake ta tana al'ada ba za ta fara lissafawa da wannan al'adan ba ba za ta lissafa da shi ba sai dai in ya tsare in ya yi tsayin abu nan yin al'adan ya dauke ta sake ainihin ganin wani al'adan to nan ne za ta lissafa da wannan al'adan in kuma tsarki ne take lissafi da shi za ta lissafa da wannan tsarki ubangiji ta ce ya yi wa nabiyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li iddatihinna ya an ya kai mazala ta sama dan muminai in za ku sake mata ku sake su lokacin da za su fiskanci iddan su shi aka haramta saki a lokacin da mace take haila to shikenan yaushe ne take fuskantan iddanta shine a lokacin da aka sake ta tana farki in tana cikin tsarki idan farkin da ba taɓa da shi ba ba taɓa ta wannan tsarkin ba idan ta ga wani jini sai ta ce ta yi tsarki daya in ma jinin da ta lissafa in jinin ya ɗauke sai ta ce me ta yi jini daya don akwai sabani tsarki ake nufi da kuru ko kuma jini ake nufi sai mun zo babin idda za mu yi bayanin wannan to sai malamai suka yi ijma'i gaba ɗayansu da wanda suka ce ana nufin haila da ta kuru wal mutallaqat yatarabbazna bi anfusihinna ta kuru masu wanda aka sake da su yi tsarki da kulki guda uku wasu suka ce tsarki ne wasu suka ce haila ne duk sai suka yi ijma'i in an sake ta tana haila ba za ta fara lissafi da wannan hailan ba ba za ta ce in ta yi tsarki ta yi al'ada guda ɗaya ba abadan sai dai ta jira wani tsarkin mai zuwa ai wata al'ada mai zuwa in ta yi tsarki sai a ce ta yi al'ada ɗaya ina fata mun bayyana so da haka mace wacce aka sake ta tana al'ada ba ta lissafawa da wannan al'adan da na gaba za ta lissafa sai ta yi al'ada uku kafin ta ta gama iddanta a lokacin ya halarta ta yi aure kuma babu sabani a tsakanin malamai a wannan matsala din ce ta yace ka hana ta fara idda a cikin haila sannan yace au talaqin jaddida haka nan ka hana ta fa ka hana fara saki jaddida ka sabanta wannan wato mace idan tana al'ada haramun ne ka sake ta haramun ne wannan kuma ya tabbata a hadisi ingantacce hadisin Abdullahi bin Umar ya saki matarsa a lokacin da me take al'ada sai sai na Umar ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa murhu falyuraji'ha thumma liyatrukaha hatta tatahur thumma tahid thumma tatahur ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فذا وانا حديث متفق عليه بخاري ومسلم يذكر ويتوش. manzo Allah ya ce wa sayyidina Umar ka gaya wa ɗanka Abdullahi Umar da ya saki matarsa tana al'ada ka umurce shi ya dawo da ita in ya dawo da ita har sai ta yi tsarki ya bata ta yi tsarki in ta yi tsarkin ma kar ya sake ta sai ta sake yin wani al'adan in ta sake yin wani tsarki na biyu to a nan in ya ga dama ya rike matarsa in ya ga dama ya sake ta bayan wannan tsarkin kuma kafin ya sadu da ita yace wannan ita ne iddan da Allah ta'ala ya umurni a sake mace a lokacinsa shine wa talliquhunna li'iddatihinna to da haka ku sake su lokacin da suka fuskanci idda to shine ka sake ta a lokacin wannan hukunci guda biyu na farko cewa haramun ne mutum ya sake matarsa a lokacin da take al'ada in yi haka ya aikata haramun kuma babu sabani a tsakanin malamai sannan na biyu kuma dole ne ya dawo da matar in ba saki na uku bane wannan ko shine ma'anar wannan baitin alaihi birral ati jabran yuquba wa salataha wa sawman yuquba wato Alayhi alaihi birrajati ana masa hukuncin da ya dawo da matarsa jafran dole shi wanda ya saki matarsa tana al'ada dole ne ya dawo da matar ana masa wannan umarni kaga dan Zala ya ce abin nan murhu falyurati ha ka umurce shi dawo da matarsa kaga umarni kuma wajibi ne abi shi yasa ya ce jabran dole kuma yuqza ana yin hukunta wannan idan mutum ya saki matarsa tana al'ada saki na ɗaya ko na biyu ba na uku ba dan na uku kan ba dama ta dawo sai alkali ya kira shi ce ka dawo da matarsa ka dawo da matar ka idan ya ki za a barazanar za a daure shi in baka dawo da ita ba za mu kulle ka za mu sa ka a gidan yari kai wata ɗaya ko biyu in ya dawo da ita shikenan in ya ki dawo da ita a tashi a gidan yari a je a daure shi jabran idan aka daure shi ya ki dawo da matarsa a masa barazanar duka cewa za a dinga dukansa kullum bulala kaza idan bai dawo da ita ba in ya dawo da ita shikenan sai a sake shi in ya ki dawo da ita kuma a bulane shi din fi'ilan ga dauri ga duka har sai ya dawo da matar to sai aka buge shi aka daure aka yi duka sai ya ke yake dawo da matar sai ya za a yi sai alƙali ya ce na dawo maka da ita a sa shi tilas kuma ya dinga ciyar da ita yana shayar da ita Shirya ne ta hukunta haka alƙalai kuma sai su zartar da wannan ina fata mun fahimta wannan kuma nasi ne na wannan hadisin ka umarce shi ya dawo da ita sai ce wasqit salataha ka tsare da sallan mai haila da mai biki wa sauman da azumi yuquba shi kuma azumi ana biyan sa wato ka tsare da sallah da azumi ba sa wajaba akan mai haila da mai biki kamar yadda ya tabbata a abin nan a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato riwayan ainihin bukhari da muslim alaysa idza haba lam tusalli wa lam tasum mace in ta yi haila ai ba ta sallah ba ta azumi wannan shi yake nuna haramun ne ta yi sallah haramun ne ta yi azumi kuma bai ba ta yi sallan ba kuma bai wajaba ta yi azumin ba to amma kuma tana rama azumi sai dai ba ta rama sallah kamar yadda ya tabbata a hadisin muslim aisha radiyallahu anha wata mata ana ce mata mu'aza sai ta zo mata ta ce na tambayi aisha ma badul ha'izi taqdi sawma wala taqdi sala me yasa mai haila in ta gama hailanta sai a ce ta biya azumi kuma ba ta biyan sallah ita tana mamaki to don me yasa za a bambance sallah da azumi duk rukune ne na musulunci sallah kuma ta fi zama wajibi ma fiye da azumi sai Aisha ta ce a haruriyatun anti ce ir shi'a ne sun wani gari ne harur ana danganta yan shi'an wannan wurin da wannan garin su ne suke jirgin ta wai mai haida sai ta yi azumi abin nan sai ta yi sallah ko tana al'ada ba za ta bar sallah ba sai ta yi sai ta ce mata a haruriyatun anti ke shi'a ne sai ta ce lasto bi haruriyatin walakin ni as'al a ni ba shiya ba ne sai dai ina tambaya ne Aisha tambaya nake ma'ana ina neman ilimi ne to sai Aisha ta bata ilimi tace kana buna zalik fa nu'maru bi qada'i shawmi wa la nu'maru bi qada'i sala hakan din yakan same mu a zamanin manzo Allah sallallahu sai a umurce mu mu biya azumi amma ba umurtan mu mu biya sallah waye mai umurnin shine manzo Allah sallallahu alaihi mai haila ki biya azumi da yake kanki na Ramadan wanda kika sha amma sallah kuma ba sai kin biya ba kuma haka ne ake tafiya To da duk sallolin da mai haila ta bari ba za ta biya ba amma azumi za ta biya kuma hadisi ne ingantacce hadisin sayyidina abun nan hadisin muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin to da haka haila da nifasi suna hana wajibcin sallah da kuma rama sallah sallah da nifasi suna hana wajibcin amma wajibi kuma a rama azumi kuma inda za ta yi azumin a lokacin da take haila ko bige azumi bai yi ba ta aikata haramun kuma azumin ta ne wajibi daga baya ta zo ta rama na fahimci wannan takaice shine bayani akan wato abin da ya shafi haila din da nifasin gurgudun abin da shi malamin ya kawo amma in ba haka ba matsalolin haila da nifasi suna cewa. sun wuce haka wani malamin bai karantar da mata yace duk iya karatun ka mata sai sun kure ka a haila sai ka gama karatun ka sai zo su maka wata tambaya wanda kwata kwata kai a karatun ka baka karanta ba kuma bata zo maka a rinka ma hakan din zai faru sai mutum ya rude kuma ya kama ya rita ya zai so da haka wannan babin yana da mahimmanci malamai su karanta shi da yawa da ɗaliban ilimi musamman masu karantar da matan aure su kyautata shi su yi sa sosai domin tambayoyin mata galibi abin da ya shafi al'ada ne kuma yin karatu kaɗan kai wallahi sai sun kure ka za su kure ka ka kasa ba su amsa za su kawo maka wani abu wanda baka karanta shi a wayannan littattafai na kasa kaza sai ka tafi can littattafai na sama tukunna mutawwalat sannan za ka iya fahimta wata rayin Allah yadda zan mana lacca zalla akan abin da ya shafi al'ada a samu kasar guda uku akalla akan abin da ya shafi jinin haila da hukunce hukuncensa da yadda matan suke akwai wanda abubuwan da muka karanta nan wata matan gaba ɗaya sai kaga ita ba haka ne al'adan ta ba da irin hukuncin da kuma ya kamata wato ainihin a yi mata a lokacin da wayannan matsaloli suka bijiro mata na haila wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan mai tambaya na farko take tambaya malam menene hukuncin mace wanda aka yi mata tiyata dangane da jinin biya jinin nifasinta jinin haihuwanta bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah ko tiyata aka mata inda jini na zubowa sunansa jinin biki dan mace din yima ya zama ta yi naƙuda kafin a mata tiyata zai ba shi ko shakka za a iya samun jini ya dinga ainihin ballo mata ko kuma ya zama kwata-kwata ba ta yi nakudan ba an fitar da ɗan ne shi ma zai iya akwai jini zai iya babu saboda haka idan dai jini yana fito mata ko da tiyata aka mata sunan wannan jinin jinin haifuwa to da haka jinin biki ne ai tunda an yi tiyata an dinke yanzu babu wata hanyar da zai fita kuma sai ta hanyar farkinta na'am ce malam mutum ne ya zo masallaci ya samu ana sallah an yi ruko ya kabbara kenan ya je rukuwin ko tasbihi bai yi ba sai liman ya dago daga rukuwi ma malam ya da suke wani raka ko bai saka ba in dai ya samu liman din bai dago ba sai da ya tafi rukuwin ko da a ce bai tasbihin ma yana yin rukuwin liman shi ma yana rukuwin sai ya dago ya samu wannan raka amma irin kana tafiya liman na dago wannan bakar ya kai ruko ba to baka samu wannan raka amma amma in dai ka same shi din to ka bar shi ya dago din kai sai ka nitsu ka dan yi tasbihin ko ɗaya ko zuwa uku din sannan sai ka dago ka same shi don ka samu nitsuwa a cikin ruku'unka na kace malam menene ingancin maganar cewa duk mutumin da aka haife shi ba ta hanyar aure ba cewa ba zai yi limanci ba hatta ma kuma 'ya'yansa ma shi din kenan zuriyarsa ba za su yi limanci ba ko da sun yi karatu ga zuriyarsa kai na ji wasu ne suka faɗaɗa magana amma dai a cikin littattafan fiƙo suna cewa makaruhi ne waladu zina ya limanci wato wanda ba wanda ya taho ba ta hanya ta halal ba to amma wannan ni abin nan babu dalilin da ya nuna haka shi limanci wato abin da ya sa suka lura shine limanci wato ɗaukaka ne shugabanci ne idan aka ce bai da baba mai limancin kila wasu za su yi kyaman bin sa sa suka faɗi haka to amma yake za a tona masa asiri a ce bai da uba a ruba masa asiri ba za yi ana bincike in za a naɗa liman wani yana da baba ko bai da shi ba almuhimmin mutumin kirki ne ya cancance limanci kenan shi fa bai da laifi waladul zina mazinacin ma in ya tuba ya halatta limanci ballanta na dan zina mazinacin kansa in ya tuba sai ya zama babban malami da mazinaci ne yanzu kuma shine abu ne shekul islam na garinsu. ba malamin da ya fi shi a garin su sai halatta kuma a taubatu tadi ma kana kabla ba yana rusa abin da ke kafinta to balle tana ce dan zina shi ya zaba kansa ya zo ta wannan hanya ne ba shi ya zaba kansa ba shi ma kawai haka kawai ya ganshi ya tafi ta wannan hanya kuma abun na damun sa to kuma sai a zo a kara masa bala'i a ce ba za a yi mu'amala da shi ba ba za a yi kaza ba har wani ma ya ce wai ba zai shiga aljanna ba Har wannan abin nan tsanantawa ne ya za a ce ba zai shiga aljanna ba shi mai zina ya shiga aljanna dan zina ba zai shiga aljanna ba manzo Allah ya ce duk mumini zai shiga aljanna ko yana zina sannan dan zina ce ba zai shiga aljanna ba to me zai hana shi shiga aljanna zai shiga saboda haka shi bai da laifi kwata kwata kuma a daina dora masa laifi a daina ganin sa kuma da me da wannan laifi da rayuwa ta wannan hanya ne na wanda yake cewa malam a wani sati da ya gabata an yi kai bayanin cewa duk mutumin da ya samu kansa a cikin wani yanayi wanda babu ruwa babu ko kasan da zai taimama zai yi sallah haka to malam mutumin da aka kulle shi a sel ga wurin fitsari ba haya duka to shi ya zai yi sallan sa ya wannan bawan Allah kuma in zai sallan zai yi shi a wani irin sutura zai sallan misali a sannan ne ko kuma zai sallan eh, kamar yadda kowa ke sallan to wannan mun yi bayani a karatunmu na baya a wannan littafin cewa gusar da najasa wajibi ne ma al-qudura wa zikir ko al-zikri wal qudura in ka tina akwai najasan to wajibi ka gusar da ita amma in ka manta inda ka gama sallan ka sai ka tuna akwai najasa a jikinka ko inda kai sallah ko a tufafinka cikin sallan ka tayi saboda hadisin cire takalmi wanda mun yi bayani a kansa sannan na biyu ya zama kana da ikon gusarwa kana ne akwai najasan amma baka da ruwan da zaka gusar da najasan in riga ne ita ɗaya ne ba dama ka canja ba ruwan da zaka cire zaka yi sallah tsirara ne sai kai sallah haka ko inda aka tsare kan nan gashi nan najasa ne baka da ikon da za ka gusar da ita to kai sallan a haka tare da najasan saboda fattaqullaha masadatun shine ka'idar mu ku ji tsoron Allah gurgudu yanda za ku iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ina fata mun bayyana da haka wannan da aka kulle shi a wuri mai najasa dai sallah a haka a wurin da najasa ne sai na biyu sallan zai a tsaye ne ko a zaune da ruku'u da sujjada ko kuma babu ruku'u ba sujjada to sai a duba kazantan wurin idan bai zama kazanta sosai ba yayi ruku da ruku'u da sujjada kamar a ce ya bushe fitsari misali in fitsari ne sai iya yi amma idan misali aka ce kazantan ta yi yawa fitsari ne gashi na ruwa in yace zai yi ruku'u ya zauna zai zauna cikin fitsarin in zai sujjada goshinsa cikin fitsari ko ba haya to wannan wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai jefa mutane cikin kunci a addinin su ba sai sallar sa sai kawai a tsaye yana mai nuni da kansa ba zai je cusa kansa cikin najasa ba kuma gurgudun yadda za ka iya yadda ba za ka shiga kunci ba haka shari'a za ta wajabta maka abu ina fatan mun fahimta ya ce malam mutumin da yake sallah a sujada sai rike hasbunallahu wa ni'mal wakil ko kuma wani abu makamancin wannan ya zama ne shine kullum addu'ansa na sujada a cikin sujada shi malam hakan ya halatta ko bai halatta ba ya halatta wannan ai addu'a ne ya halatta ai addu'a a cikin sujjada wa amma sujudu wa amma ruku fa amma ruku fa azimu fihi rabba wa amma sujudu fa tajdu fihi biddu'a fa qaminu an yustajaba lakum manzo ta yace ruku a girmama Allah sujjada kuma a dinga yin addu'a Allah yace kun cancanci an sa muku shi kuma kila wani abun tsoro ne ya hango zai same shi sai yake ta hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil addu'a ne ta neman kariya ya halatta a cikin me a cikin sujjada to amma kar ya rike shi wai dindindin shi zai dinga yi kuma kar ya canja shi da abun da manzo Allah ta sama yake kullum a sujjada shine subhana rabbiyal ala wa bihamdihi ko subuhun quddusun rabbul malaikati wa ruhi ko subhana zil jabaluti wal malakuti wal kibriya wal azama kar ya canja shi ko ya yi shi sai ya kara da wannan ko kuma iya bukatansa in ta biya in shi zalla yake sai ya dakatar kuma ya ci gaba da wanda kuma ya tabbata ana dawwama ana yin sa a sunna kana yin sa kullum amma ya canja na sunnan ya kawo hasbunallahu wa ni'mal ya zama kullun shi yake yi ba da wani tsoro ba ko ni abun tsoro ne ba haka kawai shi yake yin sa haka sai ce a wannan kan ka dauna manzon Allah sallallahu alaihi wanda yake ya fi akan wannan amma in wata bukata ne ta sa zaka yi zaka ci gaba da yin ka lokacin da bukatan ka ta biya tace malam matan da take kafara kuma a cikin kafaran sai al'ada ya zo mata ya za ta yi da wannan kafara ne za ta yanke azumi idan al'adan ta ya dauke kuma sai ta tsora daga inda ta tsaya don wannan lalura ne ramadan ma ta yanke ballanta na kafara kafara kai ramadan ne rukunin musulunci shi ma ta yanke daga ba ta biya sai dai na kafara wajibi a jera shi idan ya yanke da laluran al'ada ta na daukewa za ta tsora ne kuma zai safa za ta yi don an yi ta dole sai ta wata biyu a jere to har abada ba za ta yi ba kenan tunda kowane wata al'ada yana zuwa mata haka mara lafiya mutum bai da lafiya yana azumin kafara sai rashin abin ne lafiyarsa kalo yana azumin kafara sai rashin lafiya ya zo ya same shi wanda bai zai iya ci gaba ya yanke amma yana samun lafiya kuma sai ya tsora akan inda ya tsaya saboda lalura mutumin da ya dauka azumi na nafila madan yana cikin sai daga baya sai ya ga ba zai iya kaiwa ba sai ya karya shin wannan zai rama wannan azumi ko ba zai rama ba Zan zance mafi inganci bai zai rama ba amma mazhabu malikiya zai rama salatun wa saumun abin nan salatun wa naman baitin abin da yana da azumi da zakka abin nan da azumi da sallah da itikafi da ainihin dawafi duk in ka fara su dole sai ka cika su haka da aikin haji salatun wa sawmun summa hajjun wa umratun dawafun ukufun fattamamu tahattama to ina abubuwan gaba da salatun sallah wa sawmun da azumi da dawafi da itikafi in ka riga ka da aikin haji da umra in ka riga ka fara su wajibinka ne ka karisa su fattamamu ta hattama saboda suka ce Allah ta lace wala tubdilu amalakum kar ku bata ayyukanku tunda ka fara don me yasa zaka bata to amma zancen da yafi inganci ya halatta mai azumin tadawuhi ya karya shi da gangan kuma bai zai rama ba saboda manzala sama yayi a aikace wata ran ya shigo gida yace kuna da abinci aka ce yace akwai yace to da azumi nake amma zan ci sai ce abinci ya karya azumin sa sannan kuma yace al mutatawwi'u amiru nafsi mai tadawwi shi ne mai jagorantar kansa in ya ga dama ya cika azumin sai ya ga dama ya karya dama ai ba wajibi bane farawa ma sai za a ce cika tawon kuma sai ya zama me ya zama wajibi in ka ga dama za ka iya karya azumin tunda ba wajibi bane kuma ba sai ka rama ba in kuma ka rama wannan gani daman ka ne amma shari'a ba ta wajabta maka ba na'am tace malam na je asibiti an bani magani akan na sha ɗaya da safe sai bayan minti ashirin kafin in ci abinci kuma kar na koshi gashi kuma ina ina da olsa to wasu sun ce idan yace na je asibiti an bani magani akan na sha ɗaya da safe wannan yana magana kan yana azumi ne yace na je asibiti an bani magani akan na sha ɗaya da safe sai bayan minti ashirin kafin in ci abinci kuma kar na koshi gashi kuma ina da olsa to wasu sun ce na fidda mudu wasu kuma sun ce na sha azumi sai na biya daga baya wanne ne zan yi a cikinsu shi ne ka ci gaba da shan maganin ka tunda ka da lalura in ka warke sai ka biya daga baya wannan ainihin sin qur'ani wato mutane abun mamaki ne saboda neman sauki ne ko shuzubi ban sani wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatu min ayyamikum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra nasin qur'ani ne in baka da lafiya ka sha azumi ko kai tafiya ka sha azumi ka biya azumi to ne zai kuma yace wai ka ciyar to me za ka ciyar in ka ji an ce mutum ya ciyar farashin lafiyan da ba a tunanin zai warke ne ba maganan warkewa to ba ran da zai iya ramawa wannan sai ya ciyar amma duk wani mara lafiya sai a zo a ce wai ya ciyar duk mara lafiya a ce ya ciyar to wannan ra'ayin ya zamu yi da ita da haka a daina neman sauki mata suna ruduwa duk dan abu kadan sai a ce ciyarwa ah, tana da ciki bata sha abin nan ta bata yi azumi ba saboda gadaran za ta ciyar a tana kaza ba ta da lafiya tana shayarwa duk suka zo malam saboda irin wannan fatawar suka dinga sassauta abubuwa tana da cikin za iya azumin sai ta ki wai ai an ce za a iya ciyarwa ba sai an rama azumin ba tana shayarwa za ta iya yi sai ta ki wai an ce za ta iya ciyarwa duk aka zo aka sassauta abubuwan gaba daya sai zama ne ibadan kuma sai zo ba dauke ta da muhimmanci ba so da haka mai shayarwa da mai ciki da mara lafiya duk in suka sha azumin wata ramadana sai sun biya na'am wannan tambayin da yake malam akwai a kararrawa da yake amfani da shi a makaranci wanda galibi yanzu ba wasu makarantar boko ba ta makarantun islamiyya ma da kararrawan ake amfani wurin idan za a bi tabbare ko kuma za a yi canji darasi to malam menene matsayin wannan kararrawan da ake amfani da shi don ya ji wani malami yana cewa kar shi time kifa ne a su? kuma wani malami ya masa gargadi a kul ya karya mu yadda ya mutu yana wannan aiki din to yanzu ne <laughs> yanzu daga shi kansa dai da ma kuma makarantun da ake kararrawa menene matsayin wannan kararrawan da ake bugawa to watakila da can abin nan asali wannan kararrawan misali kirista ne suke a su shine asali da mazala ta sama kafin a shar'anta kiran sallah irin wannan kararrawan ake sai a nuna abin nan yana nuna azhar ta yi ko da asar ko magariba daga baya sai aka shar'anta kiran sallah sai ake yin kiran sallah sai aka bar wannan mayan da suke makarantu in suna yin kararra wannan koyi da kafurai ne wannan haramun ne faman shabba bi qaumin fa huwa minhum duk mai kwaikwayon kafurai yana tare da su in kuma ba suna yi don kwaikwayon kafurai bane ba za a ce haramun ba sai dai a ce abun da yafi shine a jale shi a nemi wani abun daban misali a nemi wani abun da za a danna yayi kara ko da ba abin nan ko ya kara ko wani kuka ko makamancin wannan wanda yake nuna an tashi in kuma kararrawan ne sai a kada ta ba irin yadda su kirista suke kadawa ba sai a lura suya suke kada nasu ka kuma sai ka canja wani salon kadawanka daban shike ne kai haka baka kwaikwaye su ba in baka ci gaba ba babu ci gaba wanda dole sai kararrawan zaka yi amfani da ita da haka zaka iya yi amma kar ka kada ta irin yadda wa'yancan suke kadawa na'am akwai wani ba Allah da yake zuwa karatun nan mahaifiyar shi ne ko gogon shi ta rasu da safen nan ana so yan wa musulmai su sa cikin addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata Allah gafarta mata Allah jikanta eh, kafin mu yi addu'a wannan littafin za mu dakatar da karatunsa a haka mun gama kitabu tahara saura kitabu salah wato bayani akan sallah kuma ga ramadan ya matso saboda haka shi yasa na ranar alhamis din a zo mu karisa shi sannan kitabu tauhid shi ma mun tsaya a haka sai bayan azumi in Allah ya sa muna da rai da lafiya amma karatunmu na Kaduna Street muktasar na Sahih Bukhari za mu ƙara darasi ɗaya kafin mu kulle shi wato ranar lahadi kenan sannan kuma wannan littafi na hisul muslim da muka yi alƙawarin za mu fassara za mu fassara daidai gurgudo duk da kurewar lokaci saboda haka sai ya zama kenan litinin mai zuwa za a zo da wannan littafi na husnul muslim littafin addu'o'i za mu karanta gurgudon abin da ya sauwaka don littafi yana da yawa shi ma mun ce kullum za mu yi ma sai mun kai ramadan ba mu sa shi ba to amma kowane abu da aka kawo zaka ga kila yana da addu'o'i da yawa misali yanzu addu'an tashi daga bacci sai ga kila addu'a uku ne sai mu dauki guda daya sai mu bayani akan ta in mun tafi wancan shi ma abu na gaba yana da addu'o'i da yawa sai mu dau daya a haka wanda kuma akwai bukatan duka a karanta addu'o'in duk manzo Allah yana yin su take a lokaci daya su kuma sai mu karanta su gaba daya gwargwadon abun da abun da ya sawaka irin wannan karatun za yi kila mu samu ko majalisi biyar ko bakwai ko goma wallahu alam gurgudun abin da Allah ya sauƙaƙe mana amma daga ran litinin za a fara inda za a yi tsarin karatun kuma sai ran litinin din zan faɗa kullum kullum za a yi ko za a yi fashin wasu kwanaki wallahu alam za ka iya ko za ka gudu wallahu alam don <laughs> kwana uku ma ka ce yunwa kake ji <laughs> kana gajiya da jira yunwa tana damun ka ka gudu to kaga balle da kuma ce kila kullum kullum to amma dai insha Allah za mu yi kokari ya zamana muna farawa da wuri amma ban dau alkawari ba ya zama kila da wuri za a dinga farawa a samu awa ɗaya kawai sai a tashi saboda yau da gobe in ya zama kullun kullun ne ana dadewa kila za a kosa fiye da sauran ranakun amma ban dau alkawari ba ubangiji ta ala gafarta wanda ya rasu nan ya sa rama a cikin kabarinsa Allah maghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi mudkhalahu فاغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا متتي فلا مغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم إن كانت موسنة فزد في إشانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين